Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Hukumomin kiwon lafiya na kasa sun kaddamar a yau da safe a shirar yamai ta biyar da kamfanin rigakafin cutar zazzabin cizon sauro da kuma gano yara masu tamuwa. Za ku ji wakilar ƙungiyar OMS a cikin labarin namu. hauhau wasu farashin cimaka kamar masara a Nijar hana shigo da cimaka a Nijar da hukumomin Benin da Burkina suka dauka shine dalilin wannan matsala a cewar sektarin kungiyar 'yan kasuwa ta kasa. Nijar dole ta duba tsarin iliminta bisa la'akari da matasa da kuma yawan al'umma shine shirinmu na musamman tare da Mamman Sani Adamu mai fafutuka kuma malami da ke ritaya. To da yanzu ga labar namu ɗaya na bin ɗaya. A yau da safe hukumomin kiwon lafiya na ƙasa suka gudanar a likitar ga Gurma da ke nan Yamai da kamfan rigakafin zazzabin cizon sauro ta da aikin tantance yara masu fama da tamowa aikin da zai kwashe kwanaki hudu. Dr. Blanche Anya wakiliyar ƙungiyar OMS a Nijar a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Wanga ya shafi yara miliyan hudu ne da basu kai shekara biyar ba. A takaice dai in ce wata uku zuwa wata hamsin da tara. Su za su samu an ga magunguka kuma za mu yi musu shashawa domin mu gano idan suna ɗauke da cutar tamuwa. Amma za mu yi ma yaran da sun kahi wata shida zuwa wata hamsin da tara. Za mu yi yeguwa ne na kwana hudu amma za mu sake yi idan ba mu samu biyan bukata ba. Akalla mutane 700 ne na birnin da kwaro suka amfana da gyaran ido kyauta wani aikin da ɗan asalin jihar ya kirkiro Dr. Almu Ibrahim shugaban kamfan a cikin rahoton Adamu Umaru. Mun shigo da kwaro don mu taimaka mu mutane waɗanda ba sa gani muna da amikal ta NCAG na da kwaro suka ce za a zakwa a yi forum nan ga da kwaro. Ni sai ni ce musu lokacin nan in dai har za a zaka a yi forum kallon gehen forum ni zan ɗauki nauyin in yi operan mutum ɗari da hamsin daga magani har duk kayan aiki da komi da komi da mutanen da za su shiga su yi aiki na ɗauki nauyi ni zambiya da muka to da niyan mu mutum ɗari da hamsin aiki yanzu mutum ɗari da hamsin da takwas mun kama aiki a nan gaba mun gurin mu tunda mun ga mutane suna da buƙatar aikin tunda mun bar yan malati suna na har yanzu suna da yawa wanda ba ma aiki ba kenan in za mu dawowa da gurin mu dawo da mutum ɗari uku ne za mu ma aiki baɗin Allah kai mu bayan mutanen da mun kama aiki na idanu wanda mun kama opere fiye da mutum tun ɗari bakwai muka yi consulte muka diba idanunsu waɗanda ke buƙatar magani mun ba su magani Mutane 40 suka mutu 30 suka je rauni shine sakamakon ambaliyar ruwa zuwa ranar 4 ga watan Agustan shekara ta 2021 a cikin ƙasa. A cewar ƙididdiga babban ofishin kare fararen hula a cewar kamfanin dillancin labarai na ANP. A cewar majiyar waɗannan ambaliya sun kuma janyo mutane 31,805 rasa muhalli da aka rarraba su zuwa iyalai 3,754. Wannan rahoto ya nuna cewa dabbobi dabbobi 851 suka mutu masallatai 12 azuzuwa 19 shaguna 11 da kuma rumbu 14 suka birwa. Farashin wasu cimaka kamar masara sun karu sosai cikin kasuwanni tun yau da 'yan kwanaki a Nijar. matakan hukumomin benin da burkina faso na hana fito da cimaka zuwa nijar na dalilin wannan tsada a can sakataren jana na kungiyar 'yan kasuwa masu shiga da fice da kayayyaki malam shebu chambiano benin benin tun ranar 16 ga watan junin shekara ta 2021 ta dauke niyya baki daya na hana fitar da wasu kayayyaki zuwa nijar manyan motoci ne da dama aka dakatar a bakin iyaka rubuta wata wasiƙa zuwa ga ministan kasuwanci domin sanar da shi da halin da ake ciki haka kuma zuwa ga ɗakin kasuwanci da ma muna cikin wannan matsalar ce ita ma burkina faso ta dakatar da izinin fitar da kayayyaki har ma waɗanda aka ba da izinin a fitar da su kenan da wani yanayi yanayi na karanci ya zo to tsada za ta fara buhun masara na bambanta daga jika goma sha tara zuwa ishirin a yau buhun masara ya kai jika talatin da biyu a yankuna masu nisa ma ya kai fiye da haka kuma buhun hatsi na tsakanin jika talatin da biyu da jika talatin da uku na farko gwamnati ta yi kokarin tattaunawa domin a fitar da kayayyakin da kuma ɗaukar matakan bunkasa noma a cikin kasa. Shugabannin kasuwar mayahi sun ɗauki niyyar faɗaɗa kasuwar tare da buɗe shagunan sai da cimaka, sai dai wasu 'yan kasuwa sun nuna rashin amincewarsu da wannan matakin. Sai dai kuma yin haka zai ƙara daidaita harkoki a can rabe bube mai kula da kasuwar a cikin rahoton Isufu Shebu. Manufan wani abin kasuwar hatsi ce za a yi. Duk surfasa da aka hidda mutane daga ciki lallai ne ba daɗi kuma kowa sai ya yi haƙuri. Duk wanda aka ce ma tashi za a kaza na farko dai za ka ganin an cuta tama amma insha Allah in kowa hakuri kowa ya gari abun kowa zai jin daɗin abun sashen da muka gudda sashen kara kara ita muka ɗauke muka mai da cikin tasha daga gusum yan ciya mun mai da su daga cin tasha kuma su zamana nan dan lokaci wucin gadi sannan akwai yan bosho su da aka tawato su yan bosho muna nan muna diba mu gani banda wancan wurin da aka wasu za a dan diba wanda dan wurin da aka gyara nan gaba a gaya za a ida da sauran jama'ar da ba samu wuri ba 800 shine adadin buhun dusa da aka rabawa makiyaya da ke balara da suka baro yankunan rashin tsaro na Bani Bangu. wani taimako na kungiyar makiyaya ta aren wannan tallafi na da burin taimaka makiyaya domin fuskantar matsalar salu dunda shugaban aren ballayara a cikin rahoton hassan mummuni aren kungiya ce da ke kula da makiyaya ita ce ta kawo mana dussa dussa ce da aka kawo ma makiyaya da su je su ciyar da dabbobinsu kuma kyauta dussa ce buhu 800 aka kawo aka rarraba ma mutane ba wanda ya biya dala makiyayan da suka a fito daga wajen Banu Bangu, Kura Rouge ta ba su abinci bayan sati guda da ya wuce a ran ta kawo buhu hamsin da suka raba. Sunaye ne ake duba takarda ce da ake duba sunayen makiyan da aka tafi da dabbobin su bayan kai musu hari. bisa shi na rayuwa amma babu abinci, kenan dole sai da dusa. Kiran da muke yi mutanen da suka samu dusar wadda a ran ta bada kada su saida kada su bata amma ba a hana ka ba wani dan uwanka makiyayi ba ko abokinka sun ja hankalin mutane kan wannan amma ko mai aka yi ba kowa ba zai samu. Shirin Pagoda na tallafawa tsarin mulki na gari ya shirya a masarautar Agadez a farkon mako da wata haɗuwa da ta tattara mata da matasa a cikin tsarin kamfe kan matsayi da nauyin da ya rataya ga wakilan jama'a da matsayin mata da matasa. Madan Abdullahi Mustapha Aida wakilar Pagoda ta yi wa Musa Mamman karin bayani. An girka da'ira, mun zo ne domin mu wayar da kan mutanen garin, mu san jiran da suke yi da da'ira su ma su san abin da da'ira take shira da gare su kuma su san yadda za su yi domin su zama cikakkun 'yan ƙasa wanga taron da na gani a yau a wanga wurin da tambayoyin da mata suke yi ana ba su amsa ya nuna mun da cewa sun gane saƙonmu yanzu abin da ya rage shine mu sa kai mu fara wanga aiki ba da daɗewa ba Kimanin iyalai 269 suka tsere daga yankunan tashe hankali na Daikuku zuwa Bani yankin Tilaberi tsakanin ranakun 28 da 29 ga watan Julin shekara ta 2021 a cewar wata sanarwar cibiyar kula da jin kai a Nijar. a ranar 3 ga watan Agustan shekarar ta 2021 a cewar majiyar kuma yankin Tilaberi na kunshe da mutane da suka baro muhallinsu na cikin gida su fiye da dubu ɗari kuma kimanin mutane dubu shida suke buƙatar jin kai na kowane ɓangare. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Studio Kalangu. To madalla sai kuma rahoton na musamman Nijarsa ta kasance a ƙasa da ke da al'umma mafi yawan matasa a duniya bisa ƙasashe 193 a cewar wata ƙirƙirga da aka fitar bisa shafin Analyse Economic Politique American. a cewar wani labari na shafin bada labaru na anyame.com wannan labari wannan lamari na jan hankalin gwamnatin Nijar da ya wajabta gare shi da ta mai da hankali kan tsarin ilimi a cewar mai fafutuka kuma malami da ke ritaya mamman sani Adamu a cikin rahoton Muktar Hamadu. Nijar kasa ce ta matasa. 'Yan kasa da shekara goma sha biyar sun kai kashi hamsin daga cikin iri daga kididdiga da aka yi na karshen nan. Kenan matsalar Nijar matsala ce ta matasa. Matasa sun zama su ne masu rinjaye. To kowa ya ce matasa ya ce akwai kalubale wato akwai matsala na basu horo na basu tarbiyya. To ina ne babban matsalar ta Nijar. Wato ga mutane da dama amma ba mu samun isassun makarantu babu azuzuwa isassu babu malamin makaranta ƙwararru babu kayan aiki kuma tsarin ma na karatun yanzu dai bai sha bamban da mulkin mallaka. Shin ko kasar Nijar na da halin baiwa 'ya'yanta ilimi? Da akwai kuraru wanda suka yi muna kashedi tun shekara 1961 suka ce wannan makarantar ta taku hakika ba abun da take yi illa ta ba da mutane masu zama cikin biro ba ta ba damar a fara kuraru masu yin ayyuka cikin sassa daban-daban na gona na kiwo ba a yi. Abu na biyu ta ce wannan makarantar taku tana da matsala duk wanda ya yi karatu ko da shekara biyu shekara uku ne sai zai iya ba kauye baya to kenan me ake nihi maman sani adamu ina ganin kamar kana nuna jadawalin ilmantarwa bai zo daidai ba da bukatun ƙasar Nijar dole sai mun kawo kwaskwarin ga ga yanda muke tsara bukatunmu na makaranta sannan kuma mu dukufa wajen tara kuɗaɗen da za su ba mu damar mu magance wannan saboda me saboda har yanzu cewa ake yi Nijar ba ta da kuɗi alhali muna da hanya tunda muka jinginar da horon mu ga bankin duniya abu mai lalace kenan sai mun komo gida akwai shawarwari da aka yi na a ce cewa a yi gidauniya ta musamman wadda za a ɗauka kuɗin ma'adinai man fetur kuɗin uranium kuɗin wane ne duka a sa kuma kowa ma cikin ƙasa ya kawo gudun shi sai a yi gidauniya wadda za ta sa ba kasafi kaɗai ba ba birje kaɗai ba sai an ƙara wa su kuɗi kuma an yi amfani da su daidai yadda ya kamata ba irin wannan a ce wai aji guda miliyan takwas wannan da an yi shi ne don a ci kuɗi amma ba dan Nijar ba talauci ba ta iya wannan hakika ni na tabbatar da wato in aka kawo kwaskwarima ga irin wannan aka ce za a zuba kuɗi daidai kuma za a yi amfani da su ba ta hanyar a ba wa'ansu dama su ci kuɗi ba to muna da hanya ta horon dukkan ɗaliban mu yaran matasa muna da hanya kuma mu karkata akala wajen koyon sana'a hannu muna iya yi mu koya mutane aiki koyon sana'a hannu wato an sai man professional wannan za mu ba shi ƙarfi muna da hujja a Niger muna da hanyar na yin haka ba dole sai mun koma ga bankin duniya kuna gani duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio kalangu nake ce da ku a huta lafiya sai wani sabon jiko. Kai Isa, ka da wannan cutar corona ta sake bulla da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. ina iya fahimtar ka ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar ƙwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro ka gani ko ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar. Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.